Zama halittar da nan yi da yi magana kaina ba magana ce da take rubuce a cikin littafin min hajjar sunnatin nabawiyya littafin shekul islam sun musulmiya domin ƙara sauƙaƙawa masu karatu in kuma da kan su kai wannan magana su dubi littafin min hajjar sunna da aka yi ta hakikinsa a mujallabi na biyu daga shafin hamsin da biyar zuwa sama. Za ku ga yin maganganun da Shekul Islam ɗin Taimiyya yake yi. Yana tunatar da shi a cewa, har duk hukun da za ku kawo, da za ku kafa, na wanke aliyu a bai a idanun kawari da idanun nawasi ya kuma masu hankali ne waɗannan hujjojin sun isa su wanke abubakar da umar da sauran sahabban. Sannan idan kuma za ku kushewa abin bakar da wasu hujjoji da za ku kafa domin kushewa bakar domin fitar shi daga musulunci. Irin waɗannan hujjoji Khawarij sun yi amfani da su ko waɗanda suka fi su ƙarfi domin kushewa a yin ma da ya Allah ya masa yarda da duk da shi daga musulunci wannan shi da abin da yana sayan yake kunta ya kan shi'a Ko wannan hanya ƙazantar da mutane masu laifi domin su fahimci cewa abin da suke son su gyara da kuma abin da suke son su ɓata wannan abin da suke son su ɓata ta bai zarce ɓacin abin da suke son su gyara ba. kowannan abin da suke son su gyara gyaruwarsa ba ta zance gyaruwar abin da suka son su ɗauka ba. Wannan wasu yanzu cin kafin ina taimiyya shi ku Islam ya amfani da shi wasu manyan maluma da suka gyaru shi tun karnuka da yawa sun yi amfani da shi. Daga ita waɗannan maluma akwai Abubakar Lami kamar yadda iskar ƙwazo cikin sabi mukamin mutane na a fatir da kuma alƙalilin da gudanar cikin lissafin ta tarihin da tarihi da gudanar ya yi bayanin wannan a rana wato amirin mu'minin ya aika da abubakar albatriyani zuwa kustantiniya wurin sarkin kiristoci kan nasara domin aiwatar da wani al'amari da ya shafi maslahar al'ummar musulmi a lokacin da batriyani yake haifar sarkin kustantiniya wasu daga cikin kiristoci ba zan su maka gaske sai suka tambaye shi wai menene wasu musulmi suke cewa ne dane da matar annabin ku dole suke hukumar ta ne suna na na Aisha suna ishara zuwa ga abin da ake kiran ta hadisi wanda wasu suka tuhumi na na Aisha da cewa ta yi zina Abu Bakar da Tsullani ya fahimce su sai ba su amsa da cewa ai mata biyu an mutu tsaye an tuhumce su da zina matan kuma su ne na na Aisha Allah ya kara mata yarda kar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma na yau? ya kuma Annabi Isa alaihi salam amma ita na na Aisha ba ta bai da ɗaya ba ba ta haihu ba kuma kowa ya yarda tana da miki amma nana maryam ta zo da ɗa sannan kuma kowa ya yarda wannan ta ba da zunubi yake ba yanan kiristin da suka maka sukan ba sun fahimci irin amsa da ya ba su da suka bi kunya suka kasa motsawa kamar da abu da kai da ne ke ishara a nan shi ne idan har tuhumar da yahudawa suke yara na maryam cewa ka zo da ɗan liman ba ta zo da baba na halal ba ta wani ta wani mutum ba ce idan alhali kuma ka zo da ɗan alhali ta ba ta da aure idan har kiristoci suna da hujja akwai dalilin da za su bayar a wanku da zaman ke mutum ya kinke yin baya da aure a wanki na na Aisha wadda baka zo da ɗaya ba sannan kuma duk da yawa sun sani na Aisha tana da miji shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kuma shi ka tsaye bayani abin da wani ce tawa ta kunsa lakcar da masu hamayya suka yi yankin da suke son su yi yankin suka harhaɗa abin da suke son su harhaɗa a bisa tsarin masu hamayya marasa adalcewa abokan hamayyar su a bisa tsarin mutumin da zai kafa hujja da cewa masu sallah wuta za su tafi da faɗin Allah wa yalin lil musallin kuma ya shiru a zai gaba ba ba zai karanta gaba ba ba zai karanta baya ba na'am very interesting very very interesting kun ji magana a bakin Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo wai maganarsa ba hakarin ba ne amma Dr. ina so yin magana cikin ajin da muka buga ma duniya gabanin ka zo ka yi wannan maganan nan yanda kake ka shirya maganan nan ka anticipate wani abu ya baka cewa kamar in ka gama hanya, kila a yanke wurin an talla da shi a ce wai ga abin da kake nufi kayan wannan tunani da yake kana cikin furin da'awa ya cross mind ka kamar an yayi wani abu hakan ga da shi ina son kai muna bayani bismillah a gaskiya ban ban fahimci magana ta sosai ba saboda hanyar wayar ba ta da kyau eh gaskiya ne amma eh, eh, abin da nake nufi shine abin kanin wata lokacin eh. in mutum ka yi magana sai ka tunani cewa in na kare wannan magana anya an hallon kusa magana na a bashi wani ma'ana daban ka yi wannan tunani karatu na ta yi wannan bayani ne domin yadda ka explain ka ba da bayanin nan ya sound a little different from your abin da ke cikin audio nan da ke kankani da aka jin nan shi mutane suka maka wannan fahimta amma ha ka yi tunani cewa za a yi a yi wani abu hakan ga a sake maka magananka ka ne da yawa ne ko mai wa'azi ne mai dawa mai wa'azi yana sani da cewa masu hamayya da shi suna iya masa sharri suna iya gujewa abin da za su iya yi na maganarsa su sake wa magana wasu ila da direction ya san da wannan suna iya masa masu yi da haka wannan shi ce al'adar ya kuma mutane masu dawa amma Ina kuma su adalci ne, ai da ma na yi magana, wannan magana kuma da nake a cikin lakta na wajen jin na ce magana ce ta shekul islam in na ce nuna. Ya kuma inda aka ɗauko ta, ya ba da komi. Ya kuma su adalci ne sai su kawo maganar daga ƙarfinta har zuwa ƙarshenta ba tare da sun ji da komi. Da ni ba mu wata magana ta magana ce ta shekul islam. ce kuma tana rubutu, ta shekul islam da hajji sunna yana rubuce da yawancin malama duk suna da shi a cikin nazin ɗinsu saboda haka ni ban gado ya ɗaure kai ba amma kuma dama kamar da nufi ta hannun wa'azi da zai fito tsammani da cewa wani zai iya zagin sa kan wannan magana da ya ke faɗa wani yana iya kokarin jiya magana da ya ke faɗa wani ma yana iya kokarin da shi ta hanyar duka ko ta hanyar zagi ko ta hanyar kisa yana da abubuwa suna faruwa sai da mai wa'azi ya samu nan cikin tunaninsa amma kuma ko da ina waɗannan al'amura suna faruwa a kan yana da zai daina yin a ba kuma dai iya ta yanzu da kuka neme mu da zai wanda yau duniya da wani da cikin lamari ba ga shi na tare da Kuma ba kuma dukkan duniya suna ji. Hmm, masha Allah, haka nan ne, kuna sauraron mu Lafon Tudwa FM suna na Fuad Umar, Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo. Sheikh, ana kan fada mutanen protestant sisters da suke cikin shi'a sukan fada cewa kaman cikin littattafan ahalu suna wal jama'a wai cikin wannan littattafan suke suke fitowa da wannan karatuttuka inda ake cima sabon manzan Allah mutunci inda ake zage su ake walakata su wai cikin littattafan ahalu sunna ake fitowa da su sai wannan littattafan ku na ahalu suna wal jama'a akwai inda ake zagin a ciki ake musu mummunan magaganu ina cikin kuwa ina so eh, muna bayani bismillah doctor a cikin ya gabance da sunan ya suke fasara zagi amma idan gara rayuwa duniya bayanin cewa aƙidar ahlus sunna wal jama'a shine gina girmama dukkan sahabbai wannan kuma ba a nuna cewa dukkan wato ba wani sahabin da za a ce za a same shi da kure a sahabbai mutane ne su suna yin kure za ta kawo cikin sahihul bukhari da sauran su amma da fuskoci da sahabi ta za ta yin kure ko sabuwar dalili an mutane ba cikin da bukhari ba ne a kawo fuskar kafin a shari'a ta haramta jiya bayan hamza أما سيدنا حمزة والذي بطل da النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي yana kaunarsa amma kuma wata rana saboda yana cikin halin maye har ya cutar da wata kaguwa ko wani rakuni na wato dan babban dan yayansa wato sai na Ali a lokacin da Ali ibn Abi Talib ya kai tsaron wato babban sa Hamza wurin abin nan dan babban sa Annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi da shi Ali yanzu ba dai sun yi inda sai na hamza yake zaune yake shan giya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hamza yana mai inkarin abin da ya dina yin sai hamza Allah ya gara masa yarda ai ya wata magana ita ce mai karfi nuna cewa ai da annabi da aliyu duka ba wani bane ba wasu bane ba ku da wani matsayin face bayi ne na iyayensa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya haɗu wannan magana a lokacin da da'a cikin hayyacinsa saboda haka yace aliyu tafiya tafi kaga wannan ba za ka cewa zagi ya kai wa hanya ba yana al'amari ne da yake kasa yarwa tsakanin al'amuran mutane musamman ma a lokacin da suka samu wani kune ko na kusurwa hankali ko wani abu amma dai aƙidar ayat kuma ita ce girmama dukkan sahabbai ba kuma tare da ido ta cewa su ma'asumai ne ba ka yin laifuka wato ko ba ka yin zunubai ba. Saɓani abin da ake da shi'a, ake da shi'a abubakar kafiri ne abubakar mutumin dauga ne umar kafiri ne umar mutumin dauga ne umar la'ananne ne haka nan usman sabanin aƙidar kawari aliyu mutumin dauga ne aliyu kafiri ne aliyu la'ananne ne wannan a cikin tafi da sahabbai wannan sahabbai wani da kuma abubuwa ne da ke rubuta a cikin littafansu saboda haka wani ya taso yanzu da ce ahlus sunna a cikin littafansu suna kafirta aliyu ko tana kamun ta sahabbai wannan gaskiya magana ce da suke tukar hankali da zai kama ba. Hmm, very interesting. Mun gode, uh, Doctor. Uh, kuna sauraron mu on Cable FM. Kuma the phone minds of suna na buɗe wanda kake da wani tambaya za ka yi ma Doctor ka tuna mu kan WhatsApp number mu. In kana kira from outside the United States ka da plus one two zero seven six six zero seven two three one. plus one two zero seven six six zero seven two three one in ka kira an baka dama one minute on the air ka yi magana ya su dakta ya karatar da mu ah, masha Allah ah, dakta muna jin dadin bayani ah, da muke samu in da zo wurin sabon manzo Allah ka ce kamar mutane ne kamar sauran to mutane ne baka tara kaman forum ba ka ce mutane ne suka giya su yi mistake here and there uh, wannan kuma wasu kuma na fada cewa kamar tun da sun zama mutane zai yiwu kuma su kuma suna suna karace-karace wani tarihinsu inda suka gan kaman uh, wato ba su yi daidai ba su criticize su wannan ya dace mutum kai haka nan ko dai in kagan sahabi cikin littattafan an ce ya yi wani abu ne bai dace ba ka kama baki ka yi shiru za ka kai kuma ka ce ka fushi ka mishi wani magana haka nan ina so a muna bayani bismillah doctor eh, wato kawai da muka ce sabonin gare ne masu daraja Allah wadda sarki a wurare da dama cikin alƙur'ani ya kira su ya yi su والولياته والسابقون السابقون الاولون من المحاضرين والانصار والذين اتبعوهم بانسان هل هو ترشم ايه ولن ينبسك رجاء ذاته انكر ام سلمت السابقون الاولين ربك ابن سعدي بكر سمعت ابن عمر ابن سعدي ابن عثمان ذكر يبشرون بالجنه ده آه، انصار in ya ciki Allah ya kira Allah ya yarda da su misali ka habbon nan da hudu da wani abu da suka halarci wato abin nan hudubiyya wanda suka jaddada baya saboda wato goya wa annabi baya alaihi salatu wassalam a cikin matakin da bai dauka game da mutanen a shekarar Allah wani cikin ya ya ce ya yarda da su amma wannan ba da cewa ba za su yi kure ba misali kahabbai da suka halarci yakin da Allah yana cikin sarki zai sassala wata ya ce wa ya maka ko Allah yana cikin sarki ya dubi kahabban da suka halarci yakin da ya ce ku dai na zafarta muku saboda haka kahabbai mutane ne masu daraja suna da darajar karɓar musulunci sun sarki suna da daraja irin gwagwarmaya na kare annabi sallallahu alaihi wasallam da yin jihadi tare da shi suna da irin wannan daraja amma kuma wannan duka ba a fidda su daga harkar mutum kasa cewa tana iya yin kure cikin wasu al'amura ko dai aka faɗakar da su su gyara kai kuma yin kila ba su faɗakarwa ba wannan kuma Allah maɗaukin sarki da zai kawo mutum da laifi cikin abin da cikin kure bai sani ba ko da ijtihadi alhali ijtihadin sa bai kai da fahimtar ayyukan gaskiya ba Allah ba zai kama su da wannan ba kuma sabon ma an samu wani lokaci an yanka harfin jituwa ta yanki da tsakanin su wannan kuma yana ganin al'ada don wani yake da cewa ya ku shiga tsakanin wani sahabi da wani sahabi ko ana cewa ka ce a to kai wani kake to saboda haka me yasa ya samu wata rashin jituwa tsakanin wannan sahabi da wannan sahabi tun da wannan sahabi shi kuke da wancan tabbata kuka ka kafir kai nan ka ce ka kafiri ne ko ne wannan abu ne wanda suka saba wa ajiyar mutane kirki ko da wannan kofa ba ta da amfani a kan abin da ka da umarni lokaci suka yi saba ya cikin wasu lamura النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة كان يوسف. هذا حتى أنا صلى الله عليه وسلم حتى الغنى ده أنا يا ربنا. أنا يعني ما كنت لازم أتعمل ايش خلينا نترجمها. أنا ما قاري. خالي فكان المعلم يعلمه حكم رسمي بشوى. لكن ده جبان أخاف حتى أنا على الأمر هذا من بين يأتي ابن علي وأبي الحسن. حرمايته جمهور الأدلة هي خلافة. بنيت خلافة a sai na mu'awiya sun na abubuwa suna faruwa amma ba za mu shiga cikin wannan ba mu ce saboda wani sahabi ne ya taɓa samun rashin jituwa tsakaninsa da sahabi ne mu ko mu ce wancan sahabin ne muke so wannan sahabin ba ma son rura ta bukatar tashi ko mu da shi daga musulunci wannan ba daidai ba ne wannan ba da ba ce mai kyau ba aqida ba ce da za ta da alqur'ani ko da za ta da wata sunnar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya hurta a hurcin sa ko kuma wato yayi umarni da ita ko kuma wato ya aiwatar da ita abin nan ta hanyar zartansa. Na'am. Masha Allah mun gode kuna salara mu on Kebla FM suna na Fuad Umar za mu je kan phone line mu duko first column mu Assalamu alaikum kola a alowa volume bayan nan ka kunna ko wane ne mai shi ka kunna ko ko kunna radio bayan kullowa ya so a ji maganan da kyau muna so magana ya shiga cikin kunnuwan ta ya muna bayani shi yasa a tone shi da lirbi Salamu alaikum wa alaikum salamu Salamu alaikum masha Allah yau sunan ka kuma daga nafi kira sunana Abdul Basit kira daga Ghana to kana laban kibla from duniya ana sauraron ta kuma Sheikh Dr Ibrahim Jalo jalingo yana saurara bismillah Tom, to gaskiya ina da malam godiya da irin kokarin da ya yi kuma ya zo ya samu na wadanga kwastin ko kuma wanga duhun da ya sa maganan shi ya samu. A tambaya na shi ne nan ga kan wannan audio nan da ranar nan aka play. Mhm. Wannan audio ya yi malam na sai Imam Ali yake kamar munafuki ne dama munafuki ne. harshen shi ke gaya ce, wai dama munafiki ne kuma da yake ya zamo am dan wani annabi shi sa ya kasance ya kasa kasa har shi yasa yake da munafunci kuma imam ali bai bai kula da musulunci komai ba shi ke da jinin musulmai haka da irin ga maganganu malam yayi Ta nan ka duk wannan magana ba wani magana da ke gwada cewa gaban shi ko bayan gabanin wannan magana ko bayan wannan magana da ke gwada cewa kamar malam ba yana nufin abin da ya faɗi ba ne na farko shine in dai malam na nufin abin da ya faɗi ne shine shi kenan awa suka ce kamar ya zagi imamu ali kuma karara magana ya zagi imamu ali in dai haka nan in kuma ba haka nan ba ne shi dai karya kenan ya yi ko kuwa ya yi kola kola kola eh ban son ka ka wannan kalmar ka ce karya ne yayi ka yaje wani magana daban sai eh, wannan kalimar nan eh ka withdraw very good gwada ci kaman kariya yayi bane ina ajiye premises na ce ba naam. in dai kaman ya kaman maganan ba haka bane mm-hmm. san kyau mu yi mu ci kaman maganan shi mm-hmm. ya rudi mu ya rudi mu ba su sauraron shi ni ko kuwa ya faɗi wani haka aka son ci karya to eh, ya ce abin da yake opposite gaskiya kenan <laughs> saboda maganan yayi clear sai yanzu question na ni ma da an samu da a kawo maganan da yake gabanin wannan magana da yake hmm. gwada cewa wannan magana ya nake wannan maganan da ya fa'i nan ko kuwa bayan wannan magana akwai magana da zai kawo ya bari wannan magana ya zama kamar a'a shi ne ba haka yake nufi ba amma in ya kasance wan shi fadi wan shi kamar yana gaya da mutanen shi in dai shi awa suka fadi eh, maganganun banza kan su haɓai to su ma su musu raddi da irin waɗannan magana a gaskiya ga inda musulunci ya bada hanya saboda in wani ya zage ka kai kuma ka zage shi ba ba so one minute ka kai kola one minute ka kai eh ka wrap up okay malam ina ina ina son malam ya ansa mana wannan question ya gwada mu na gaba gabanin magana shi nan ko bayan shi inda yake gwada cewa magana shi ba haka bane to mun gode Allah ya eh. saka maka masha masha Allah ah, ah, don wa kuma kira from Ghana ya kawo nashi tambaya a ah, doctor na kaji wannan dan wannan nasu a a mishi bayani a respond bismillah na bismillah hmm. amma mushkilar ai duka da ba ta nan ne daga wurin su masu hamayya da ni ko masu hamayya da Ibrahim da yalo hmm. da da sun yi wa masu sauraro adalci ko mutanen duniya adalci da sai su ɗauko sun farin lattattawa har ko zuwa ƙarshen lattattawa ƙarƙar da wa duniya. a duk wani wanda ya saurara sai fahimci cewa menene shi Ibrahim ya da ya faɗa ko kuma menene yake mashi. Hmm. Ni a nan ai na gaya muku, na gaya wa duniya cewa duk maganar da na faɗa a wannan lakta magana ce da na karanta, magana ce da na bada da sunan littafi. Littafin nan yana nan kowa zai sai a kasuwa ya karanta mana. Hmm. Magana ce ce ku Islam tun da taimiyya. Kuma kowa da ma'ayin ce ku Islam da taimiyya. Ina sai yana zargin abin na da taimiyya kowa zargin sa. Yana gina ma'anin na da tsari. Kamar da yake girma sauran sauran sahabbai. amma kuma ta ka wa ne wa mai su munafiki ne ko ka ce masa ne har da ka kira shi kafin ma ai ka gama komai Sai ga mun bayyana da cewa a aqidar Hawarij, Hawarijawa, wanda an kasu ta ce babba daga cikin ƙungiyoyin musulmi aqidar su ita ce Ali na Abi Talib da ɗaya na kafin ne shi wannan shi ta suka kaje sai ya kai shi ko mutane da masu sallah musulmi suna kuma murna suna ga cewa sun aiki da da daga cikin ne ko zai akwai nawafi nawafi din nan suna ganin abin da bai dade da nafi ne kamar yadda sun hawari da kamar yadda sun shiya suke kafuska abubakar suke kafuska umar suke ganin malakai ne saboda haka ana musu misali ne ashe hawajawa ba su jawa ne ba ne ɗalib kafin ne na wasu ba ba su ga wa Ali ibn Abi Talib fasiki bane ba su ga masa kaza bane ba su ga masa kaza bane da wata hujja kuke kare Ali ibn Abi a lokacin da Hawariyawa suka ce kafiri ne da musulmi bane ba mai imani bane shine wannan hujja da za ku kafa wa Hawariyawa da na wasu dawa wannan hujja ai ta isa a wa ku ita domin a wanke Abubakar da Umar Wannan shi da abin da inda kai ma yake so ya gaya wa duniya ya gaya wa shi'a su hankalta su fahimci da abubuwan su. Saboda haka wani ya maimaita cewa ko da kai bayan jami jamin ne ya ce wa aliyu munafiki ko ya ce wa aliyu kafiri ko ya ce wa aliyu menene dukkan da ka kaso ba. Idan kuna so sai a yi shiri ku shirya shiri na musamman akan kawo ku maganar shekul islam daga farkonta har zuwa ƙarshen ta ku bi ta. Hmm. kowane gidan rediyo cikin masu sauraro za su fa'idanta. Daga yamma yanzu a irin danganta maganar da cewa Ibrahim Jami ya ce kaza ko Ibrahim Jami ya ce kaza. Hmm. Idan har ba za ka sayan littafin na karanta da kaza, ina littafin kan karanta muku kan kuma abin da ke cikin littafin sai duniya ta. Masha Allah. <clears throat> Very well, za mu yi wannan arrangement. Mun gode, Doctor. Za mu back on the phone line. Kuna sauraron mu Lavin Kibla FM. Suna na Fuad Umar. Assalamu alaikum, caller. Assalamu alaikum. Ah, A ah, yi kuna daga murya wa alaikum salam suna kuma daga inda ake kira. Eh, assalamu alaikum eh, ina kira daga Sweden dai. Sweden ya kuriya sunanka? Suna eh, suna na baba. To baba kana lafan Tibla FM. Ha, ah, duniya ana jinka bismillah. Yau, masha Allah ya kuri tambayar da nake sun yi ma malam ne ba. shi da aka ya ce an gugunta da ya iya ya kawo ya ba bala fm wa'azin da ya yi da shi a buga muna duk gare shi na'am saboda ya ce an gugunta ne shi hmm. tambaya na kenan very well mun gode Allah ya saka assalamu alaikum ban ji abin da ya faɗa sosai ba tambayar ta ba ta fito nan fili ba saboda hanyar wayar ba da na'am eh, abin da yake nufi ne wai tun da ka ce a wannan audition an cire ka dambe cikin maganganu mai yawa haka za ka watsar da shi domin a ba magananka wani mummunan ma'ana wacce cikakken maganan da ka yi shi audio tana nan inda akwai ta ne a turo makibla fm ya so mu bari mutan juniya su ji maganar cikakke kamar ranar da kai wannan magana ga ainihin maganan cikakke ga ta nan A ah, shi yake tambaya ko akwai wannan recording ah, eh, ba wani za a bincika bincikawa a yi bincikawa za a kama amma ai na riga ba da so na riga ce magana ba magana ta bace mhm. magana ce ta shekul islam na taymiya a cikin littafin sa min hajjus sunnatul nabawiyya idan ana so ma yi sauki a bibi da na yi sautin nagariya wanda aka masa taƙi mhm. a jizuki na biyu a shafi na hamsin da biyar zuwa sama za a ga wannan littafi kuma na ce idan ana bukata ba sai a buɗe littafi a samu wani shiri wani program na musamman da karanta muku daga farko ko magana ilimin kimiyya in har zuwa ƙarshe ta yadda kowa zai fahimta. Wannan magana ba magana eh, Ibrahim Jale ba ne. Ibrahim Jalo yana karanta ya karanta wani littafi ne. Wanda magana kuma inda za ka ji maganar magana daga ƙarshen magana za ta wanke mai littafi ba yana rage haruna mai ɗalibin ne a'a yana wajen shi'a wa'azi ne yana jan hankalin su ne. Duk wani laifin da kake tuhumar Abubakar da Umar Hawari da Nawati sun tuhumi Ali da laifin fiye da wannan. Kada mm. haka idan tuhumar da Hawari da Nawati cewa Ali bai fitar da shi daga musulunci ba ko ma da Umar da suka Abu Bakar da Umar sai kuma da fitar da su daga musulunci ba ne shine abin da ya kwace yake tsaya a koya abin nan masu shi'a a wani ne sai wannan saboda haka maganar bai kamata a ce ma ya yi cike kuce da kanta ba masu hankali masu karanta wannan littafi kuma a kasantar mai aka fuskanta Masha Allah mun gode Dr. Ibrahim Jalo Jalingo kuna sauraron mu Lavin Kibla FM suna na Fuad Umar gabanin mu doki next caller na gaisuwa musamman uh, to wani ɗanwa a ah, da ake kiransa a ah, brother Aliyu eh brother Aliyu Salisu wanda ke Katsina State Nigeria a kudos da yake cikin wani network issue da muka uh, muka face yau ya play key role uh, on the ground in Nigeria uh, mu samu wannan quick link with uh, Dr. Uh, Dalingo shi sa muna mishi sallama muna ce uh, kudos to wannan <laughs> dan wannan za mu back to phone line salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to yan kuri sunanka kuma daga ina ke kira sunana nazir wanda aka fi sani da gidan kudi na kira daga italy na ah, brother nazir da aka fi sani da gidan kudi eh an zo da kudi ko an kawo wani kudi kudi an kira <laughs> masha Allah eh, duniya ana jin kawon kimla fm bismillah eh, da farko ina yi wa malam barka da zuwa ina mishi barka da wannan lokacin. masha Allah amsawa alhamdulillah muna da sosai sosai da ilimi da mala yake kara mana sosai ubangiji Allah ya saka mishi da alkari Allah ubangiji kuma ya kara masa ilimi mu ma kuma Allah ubangiji ya bamu ilimi da kuma ikon amfani da shi so abin da nake so na da nake son ɗan jawo hankalin kibla fm da kuma su malam shine akan muna so kullum ana zuwa ana cewa this bangaren suna cewa sabbin kaza this bangaren suna cewa sabbin kaza why not kibla fm one day shi kontaktin malam akan malam ya zo ya ba da tarihin waɗannan sabon ɗaya bayan ɗaya ya ba da tarihin gwagwarmayan da suka kuma ya ba da tarihin alaƙa da take tsakanin kowanne daga cikinsu wanda wannan ina tunanin kamar zai taimaka mutane sai ka zargi saboda yawanci mutane ba su san ma me sabon suka yi ba ba san wace yin gwagwarmaya suka ba su kawai da an ce musu kasa sowa ne ba su so shi ba kasa sowa ne shi kenan kawai ka ina fatan ka fahimta so ina ina ina ina fatan malam wata rana aka je za a rika tuntuɓar shi ya rika kawo in wannan tarihin bayan ɗaya bayan ɗaya saboda kowa ma ya san ma su suwaye sabbin ma a ƙarshe masha Allah mun gode shi ne abin da ya sa na ina fatan Allah sa gama wannan shiri lafiya kuma Allah ubangi ya ɗaukaka da FM da duk masu saurare da kuma duk wani wanda yake da hannu da ruwan da tsaki a ciki. Mun gode, masha Allah. Eh, dan wa wanda yake ya fi gidan kuɗi domin sunan ma da kanshi ya kwanta min da hankali na domin gidan kuɗi ya fito ya kira Kibla FM ya yi manya-manyan addu'a ya ce wai Allah ya taimaka ma sheik dr ibrahim jalo jalingo wallah kara masa ilimi da sauran manya-manyan addu'o'i masu sada shi kuma Allah saka masa da alkhairi insha Allah kuma a requesting shi nan mutane da dama sun rubuto wannan requesting muna karance-karance tekstin mutane duniya da suke wato suna fata Allah ya gwada muna wannan ranar da za a samu wannan bayanat insha Allah Kibla FM mun take note uh, za mu zo da sheik uh, one of these uh, very days mun take muku details mu zo mu ji so much more da yake akwai ababen da sheik ke son ya ya fada ina so ya soma from the basics ya hawo da magana za mu back to the phone line salamu alaikum Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Ibrahim Adamu mai lakali da Malam Gayi ina kira daga Najeriya. To masha Allah Malam Gayi kana Love on FM. Ba kuma na sauraron ka bismillah. Masha Allah ina muku fatan alkhairi kuma ina maka barka da jiki Allah ya baka lafiya malam. Amin. Na masha Allah. Amin. Ina yi ma shak fatan alkhairi da fatan yana lafiya tare da iyalan shi. masha Allah ina amsawa. abun wato na fahimci bayanin malam kuma wanda lalle akwai bukatar duniya ta fahimce shi. Hmm. wato kamar yadda ya faɗa wasu ne sun yi wa abin mummunan fahimta abin da malam yake magana shi ba bayani ba ne wanda shi karan kanshi ya kirkiro shi bayani ne wanda yake a rubuce a littafi so kenan kaga idan misali zargi ne ko wani magana ina da adalci ne kasance a ce shi malam za a yi mashi wannan mummunan fahimta tunda ba shi ne ya kakaro wannan labarin ba ya gani ne a rubuce to saboda haka yake na idan har ana son adalci to duk wani wanda zai wani inkari ko kuma mayar da rabi to zai yi shi akan ainihin wanda yake da littafin hmm. amma ni tambayar da nake son yi wa malam shin shi wannan bayanin shi ibn taimiyya shi ne ya kakaro shi ko a'a ya bincika wasu da littattafai ne ko hadisai wanda ya samu wannan bayanin kuma ya zo ya wallafa shi a littafi kawai ni tambayar da nake son yi wa malam kenan domin ni na fahimci malam kuma domin Allah ni ba na zargin shi akan wannan bayani domin bayani ne ba karan shi ya kirkiro shi ba ya gani a littafi ne a rubuce ya karanta abin da nake son in sani shin shi ibn taymiya shi kan shi wannan bayanin uku a'a ya bibi tarihi akan wasu da tafi ko hadisai ne ya zo ya har hatsu su ya tsara littafin abin da kawai nake son in daga gurin malam kenan masha Allah mun gode Allah ya ka assalamu alaikum masha Allah to kuna sauraron Allah ya saka abin da ya kamata bismillah wata abin da ya kamata a fahimta ne. shekul islam wani tarbiya har ya kan malami ne tsoro da rasuwan sayan ya tara da ɗari takwas da wannan abu sannan kuma wannan littafi na min haifu sunatun nabawiya littafi ne da ya domin ya yi wa littafin wani ɗan shi'a raddi wannan littafi ne ya wallafa domin ya yi wa littafin da wani ɗan shi'a ya rubuta raddi sannan kuma wannan usulubi ne da maluma suke amfani da da shi wannan usulubi ne ɗauko tun kafin zuwansa idan da ka kaje da mutum farkon wato shirin wannan shiri na gidan rediyo an yi bayanin cewa shi kuma shi ya ba da misali da cewa wannan usulubi ne wanda maluma suke amfani da shi daga ciki ya ba da misalin wato abubakar ba kullani a lokacin da kiristoci suka masa tambaya na ƙoƙarin wato yi wa musulmi ba suka tambaye shi menene wasu kuɗi cewa game da matar annabin nan naku wato suna nufin na Aisha suna nufin hadisin ikki da wadanda tuhumarsa da aka yi kan cewa ta yi zina da wani daga cikin sahabbai kafin Allah mara wakil sarki ya da kamar da yanzu cikin kowacin nur Abubakar al-Bakillani ya kamanci da waɗannan kiristoci suka nufa. Saboda haka da ya tashi ba su an da sai amfani da wannan usulubi. Yadda ai mata biyu a duniya wato an zalunce su. An yi cikin aka tsora musu, aka tuhumce su da zina. Waɗannan mata kuwa su ne Aisha, masu ranar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma Maryam wato jatumar annabi Isa alaihi salam amma ita rana Aisha an tuhumce ta da zina sannan kuma bata zo da ɗa ba kuma kowa ya yarda tana da miji ita kuma rana Maryam an tuhumce ta da zina sannan kuma ta zo da ɗa sannan kuma ba ya da uba su kiristoci da suke son su zolaye shi su fahimci musulunci wata sun yara a isa sharri ko sun tsari sharri kan sharrin da aka mata sun fahimci da ya zauka da zama zai suka shiru abinda yi ne ke nufi anan shi ne idan har matar da za a tume da cewa ta yi zina sannan kuma a ganta da ɗa nan da ba da uba idan har za ta iya kubuta da zina akwai hujjojin da za a kama a tabbatar da cewa ba zina ta ba karatu ya kirki ne min ba da aula ka samu hujjar da za ka wanke matar da za ka tambaye ka da zina alhali kuma ta zo da ɗa ba alhali kuma tana da miji wannan shi ne yake da alif sunna da abin nan shi a duk sun yi ittifaqin cewa ba dukkan musulmi ba bane suka yarda da musuluncin Ali ibn Abi Talib a'a akwai musulmin da suka suke kafurta shi wannan kawai kawari kawari a wannan shanu ba bai rage ba musulmi ba ne kafiri ne mutum ne da ya riga ya bar musulunci wannan shi ya zama suka kashe shi kuma suna farin ciki sai wace wace sai rubuta a kan cewa sun samu lada sun aikin lada sun kashe kafiri a yi masu tsari. Matakin cikin musulmi akwai da wanda ko da ba ka da mutum suna dadin amma suna ganin sa kai su ne suna ganin sa ma ku ne da sauransu shi a kan kan wannan ba wani abin musu bane saboda haka in mutum ne yake ga muku cewa yanzu da wasu kuke kafawa har ku kore tuhumar da kawai suke wa da na cewa kaza sun ce maka kaza sun ce maka kaza wasu hujjoji kuke amfani da su ko kai kamar da na wata su suke gaya wa Ali Mahdi Ali sun ce masa kaza sun ce masa kaza ku tuna waɗannan hujjojin ana iya yin amfani da su domin a kore kuma ƙarya da sharri da kuke ma abokan na cewa kafiri ne ko na cewa munafiki ne ko na cewa hasiki ne ba shi ne abin da ya taymiya ya ya bayyana saboda da ce ma ko ya gani a rubuta wani ne ko da yana wani rubuta wani ne ba kada ta ko ba ko malami ne shi ko wannan hukumomi ya ta cikin alkurani ma ya zo ka duba cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki da nuna yake cewa tsaruwa ta da shari na ranar kitabin kitabin ci in ci kitabin fihi kabir وقدم عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج عامله منه اكبر عند الله والفتنه اشد من القتل. فلو كتبنا a wani sahabi suke ganin cewa ya kashe wani wato a cikin watanni da aka hana yaƙi saboda aka suka tsaya suna wa musulmi goli suna wa annabi goli suna cewa ai gashi na yanzu ya tura wasu mutane kuma sun kashe wasu a cikin watanni watannin al'umma shi yasa Allah mara sun sarki yace ya tsare maka an sha Allah ya mutu ta za su kuma da yanka sani da watanni masu al'umma da musulunci har ka yaƙi menene hukuncin yakin da aka yi Allah ya ce to ga ya musu kun kalin sun ji kariya ga ya musu yaki a cikin waɗannan kalli zunubin ne babba amma kuma aikin zunubin da suke ya zarce wato wanda ya yaki a cikin kanda a alhulma So ka wace wa Allah gaba ɗaya suke so ka wace wa masallacin karan gaba ɗaya suke yi saboda haka zunubin su ya gara wannan kada kake babban zunubi da ya zace wannan ka zo kuma zai ya yi miji ka da da ka sai hana ka umar ka kafa kaida sai da ka kafa ka'idar minti da minti sai an kama wasu mutum ya tsari shi ya zai da shi ma da ilimi sun kama wannan a gaskiyar lamari wannan magana ya fahimta ka ba na jin masu ilimin shi'a da su yaya kaka a'a ya fahimta ka jahilai ne wanda ba ka karatu littattafan malaman sun suka ɗauke na wani makami تكفي جنازات ومشرمين وإلا تقريب من يده مثلا فاعل يخفيد الهنا وصليد الأشياء القرآن الفاعل خفيد الهنا فأكيد أدام الأعلى ودهودي أبو ولي أبو أبو كتير لي كما تحت إساسه كان من أدن أدن لأس من دعاكم أنا سكيلا من تأني بيكاسو أنسو نعم Masha Allah, mungu ni uh, Sheikh uh, Um, wonderful. Uh, as I move back to the phone line, we'll key uh, another caller. Salam alaikum. Alhamdulillah, ya kuri ya sunanka kuma daga na kake kira. Suna na Sadat Kasim ko wannan kai daga birnin daga South Africa birnin Johannesburg. Masha Allah. Ah, so bismillah. Muna muna aika muna aika gaisuwa zuwa ga malam wallahi karatu Allah saka dalili malam Allah rufa maka asiri Amin. Ah, ina ji ranar na jika da karatu ni karan kai na fanci kaman karatu wani karatu ne da yake wanda ba su da karatu irin wannan karatu da malam ya ga hmm. shi ne shi magana kuma babban magana amma tun ranar na ji ojo a ah, kirla sun ga ojo ni na fanci magana magana ba magana malam bane magana ne da yake ya doko cikin zafi wanda yake kamar da malam ya yi bayani ciwon hmm. shi ba na ganin <clears throat> a kashin gaskiya ina ganin Allah saka mamalin da alheri kuma wannan karatun da yayin ga wani karatu ne wanda ya muna karatu wanda ke cikin wannan karni yana da wuya a samu bangaren yan shiya da bangaren almajiran sunna suna da wangama fahimta ma musamman ajiye wanda ke yana cikin tafi ajiye da haka ba zai sauya zance ba kamar na fadi magana ne da yake allah yi ni da na ji karatun na fahimci magana da malayi kuma na fahimci maganin malam kuma haka ne tabbas ko maganar ibn taymiya wanda yake ya yi raddi kan game da yan shiya in yana in kuna zagin in kuna zagin sayyidina abubakar me za ku ce da warin tuhuma warin bayani za ku yi in yana zagin sayyidina ali wani abu ne da yake ana ajiye maka magana cikin hikima mai hankali ya doki maganar ya auna da gaskaman maganar ga ganin haka ne ko ba haka bane dan shi ina ganin malam wallahi Allah saka maka dalili kuma Allah kara maka ilmi mai albarka na sura Allah ni ma na wakili insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wabarakatuh mun gode uh, dan wade kira from South Africa zamu duki uh, <clears throat> next caller uh, wato maganan muna ba shai kudus muna mici kudus kwarai domin a magana ta taso haka aka samu da shi yana clarify yana wato walware maganan yana adalci kenan karin maganan ya saura yana ta yawo a rasa gane gaskiyar maganan sai sa muna jin daji Allah ya kara muna irin wayanga scholars malluman da yake ba su fada abu su goyi dace ba ne a'a sun fada in an zo a ne sai su zo su tafasa maganan za su fito kuma su yi magana sai sa muna appreciate wannan wato irin wanga effort from uh, Charleston nan Allah ya saka za mu doki the next caller uh, on the line uh, salamu alaikum Kola, uh, a lower volume bayan ka da na samu uh, na ga alama ka ka kunna radio bayan ka don Allah ka lowan shi down ya so mai magana salamu alaikum Alaikun salamu rahmatullahi wa barakatu. To, sunanka kuma kira daga ina? Sunana Muhammad Sa'id ina kira daga Kano, Najeriya, Sheikh Fuad. To, masha Allah, kana labar cikin Bismillah. So, ina yi wa kibla ɗaɗɗen fatan alkhairi kuma ina yi wa malam barka da zuwa ina masa fatan alkhairi. A abin da nake so in faɗa a takaitaccen wannan lokaci. A lokacin da aka yi program mun yi ƙoƙarin mu tabbatar wa da al'umma cewa wannan odiyan da ake sawa yanke shi aka yi aka har haɗa mu muna da complete lakcar da malam ya gabatar a lokacin kuma muna daga cikin masu saurare hmm. mun ji mun tabbatar cewa wannan abun sharri ne daga baya aka cikira aka har haɗa da yi wa malam sharri da ƙazabi saboda damar malam shi an san shi da maya a kan tabbatar da suna da yakan duk abin da yake a da wani abu wanda yake shirka hmm. to yanzu malam da kuka kawo malam ibla fm duniya ta ji malam ya bayyana abin da yake shine hakika sannan kuma waɗanda suka ɗauki shubuha suka rungume suka ɗauki wata ƙarya suka kankane wannan ya bayyana a gare su cewa idan akwai alamar shari'a a gare su Allah ya shiryar da su sannan gaba ta ƙarshe abin da nake so in ce akwai kalmomi waɗanda suka fito a cikin odiyo ɗin kalmomin nan da suka fito a cikin odiyo ɗin su ne waɗanda suka ruɗi masu saurare wasu daga ciki duk da malam ya yi bayanin maganar a cikin littafi take to amma hakikanin abin da ya fitar ba shi malam ya karanto a yanzu a wannan program wanda ya hakaito magana a cikin littafin ibn taymiya kamar yadda ya faɗa cikin haji sunna amma ina so malam a takaitaccen lokaci ka yi bayani cikin maganar da suka faɗa akwai cewa wai ka ari harshen nawasi ka yi amfani da shi ka ce imamu ali kaza imamu ali kaza imamu ali kaza kalmomi haka na aibatawa idan suka zagi sahabi suka zagi abubakar suka ce kaza suka zagi waye to a harshen nawasi kai ma ka ce musu kaza ka ce musu kaza ka ce musu kaza to irin wannan kalmomin da ya fita a cikin odiyan shine masu saurare suke runguma kuma a lokacin shi odiyan ba a kawo inda malam ya bayyana cewa cikin littafi ko wani waje ba an yayyanke to ina so malam ya ƙara jaddada da bayani a nan gurin dan masu shubha su hankalta su faɗaka da abin da saƙon da malam yake so ya isar ina fata Allah ya riƙo da bakin malam kuma Allah ya taimake shi Allah ya ƙara tabbatar da mu akan addini da kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ah, bismillah da dan wa yayi maka wani tambayoyi bismillah mishi bayani eh na fahimta wata da ga da shi wannan dawowa Allah ya saka masa da alheri dali ne eh, maganar mutu a farkon kai kuma wasu da da ma da yi da yi wannan bayani ba kai na ce su abokan husuma da su yi wa abokin abin nan wanda suke husuma da shi adalci ba ba su yi adalci ne da sai su kawo maganar da ka har karshen eh, ta ta kaka za a yi a ce ni yanzu za a rika cewa abin nan eh, a rika cewa a ne munafiki a rika cewa aliyu kaza kaza saboda ma wasu suna zuwa masa hannu haka ka ni a wuri na aliyu mutumin kirki ne a wuri na aliyu sahabi ne babba wanda in ambace shi ya kan masa addu'a Allah ya kare yarda da shi amma duka zuwa abin abin ana ana kara fatar da shi'a ne cewa ku sani fa da wasu ga irin abin da suke gaya wa Ali ga irin abin da suke gaya wa Ali ga irin abin da suke gaya wa Ali na nan maganganu hawari da yin abin da suke gaya wa ali da abin da suke gaya wa ali ko ba mu a matsayin mana da kuma ba mu da wannan mun kan cewa kowace suke yi suna daga cikin ƙungiyoyin abin da musulunci wanda suke masu kure sun da kuma cikin da wani sahabi musamman babban sahabi kamar ibn abi talib ko sun kwantar da shi suna haɗin maganganun da suke